Tare da sallama a gare ku da watan kuna cikin ƙoshin lahiya da wannan maraicen talata 20 ga watan Satumba. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. da kuma ta intanet a voa hausa.com har wa yau ta facebook a shahin voa hausa a yamai babban birnin kasar jamhuriyar niger kuna iya jin mu kai tsaye ta voa africa akan mita 102.5 a zangon fm a sauran sassan kasar ta Nijar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni masu gabatar muku da shirin a yau Usman Ahmad Kabara Maryam Bugaje tare da Halima Jumrau abinda ba masu makaranta shi ne Me ake ciki game da ilimi a Najeriya? Me ɗalibai ke cewa game da makarantunsu da kuma irin ilimin da ake basu? Suna jin daɗin abubuwan da ake yi musu ko kuwa akwai abubuwan da suke so a gyara musu? Abin da ba masu makaranta shi ne malami in ya shigo sai ya kama wasa ɗalibai ya iya abin da ya kawo sa. gaskiya ba mu da shi ba bencin ma ba benci ko guda ɗaya Ƙwararrun masana masu nazari akan ilimi fa me suke cewa akan halin da ilimin Najeriya ke ciki? Ilimin Najeriya ya mama ya faɗi ya tsira makarantunmu daga elementary har zuwa secondary to abubuwa ne zan ce sun kai lahaura wata. Muna mata da amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook da kuma Twitter. Ku biyo shirin yau da gobe, shirin matasa ku ji ta bakin yara ƙanana ɗalibai. To a Facebook da Twitter ɗin mun yi muku tambayar cewa Shin a ganin ku menene matsalolin ilimi a Najeriya musamman ma na firamare da sakandare ga amsoshin wasunku? ku? Thank you. Sakon farko daga Adamu AA Ingulde ya ce yau da gobe matsalolin ilimi a Najeriya musamman na firamare da sakandare a gaskiya suna da tarin yawan gaske musamman a yankin arewacin Najeriya. Misali a jiya Litinin na tattauna da wasu ɗaliban makarantar Maje Model Nursery and Primary School da ke garin Hadeja a jihar Jigawa. Sun shaida min cewa matsalolin da suke fuskanta a wannan makaranta su ne rashin littattafan karatu da kuma na rubutu da banɗaki da silin da kuma uwa uba ba sa fahimtar kamar yadda malaman suke koyar da su. Don haka ya kamata gwamnatocin jihohi su fara tantance waɗanda suka dace da aikin koyarwa kafin a tabbatarwa da mutum aikin malinta. To sai kuma Tijjani Sarki ya ce matsalolin da ke damun ilimin firamare da sakandare a Najeriya sun kasu kashe uku. Halin ko in kula daga bangaren hukumomi wato rashin samar da isassun ɗakunan karatu, kayan aiki, ɗaukar ƙwararrun malamai da kuma biyan su hakkin su akan kari. Na biyu, laifin malaman makarantun waɗansu sukan zauna suna hirar gari ko ma su ƙi zuwa ajin, wasu ma sukan je ajin amma ba sa koyar da abin da ya dace. Ko dai don rashin sanin aikin ko kuma kishi, dan dama ba a zuwa duba aikin nasu musamman a yankunan karkara. Na uku, al'ummar gari ba kasafai suke zuwa su tabbatar da ingancin ilimin da ake koyarwa ba ko tabbatar da akwai malamai. sai matukar an gyara wannan ilimin zai inganta wassalam na gode sai mubarak sa'id misau ya ce na farko dai gwamnati da masu hannu da shuni sun fifita makarantun kuɗi fiye da ta al'umma sannan babu wani isasshen supervision daga gwamnati akan makarantun na biyu iyaye su kuma ba sa bibiyan karatun yaran su idan sun dawo gida sannan kuma ba sa duba zuwa girmama malamai ta hanyar yaran na uku malamai su kuma ba sa tsayawa su yi aikin da aka sa su tsakani da Allah sai kaga malami yana zaune har a gama mu darasi ba zai shiga aji ba domin koyarwa daga karshe kuma kowa yana da laihin domin kowa ya ɗauki koyarwa abu ne wadda zai iya bayan kuma akwai waɗanda suka je makarantun horas da malamai suka karanci koyarwan sannan kuma 'ya'yan manya ake ba wa koyarwa ko da kuwa ba su cancanta ba sannan kuma akan ɗauki mutanen da su ma da kansu ba su san meye disiplin ba a karan kansu sannan kuma a ce su ne masu koyarwa Allah ya sa a gyara amin sai kabiru baban digumel ya ce salam yau da gobe gobe matsalar ilimin firamare a najeriya shine rashin kwararrun malamai da sanin makama a makarantun gwamnati sannan da rashin ba da fifiko wajen ilimi matakin farko wato na firamare a matakan tarayya jihohi da ƙananan hukumomi kuma wasu malaman ba su ɗauki koyarwa da muhimmanci ba Sai gamba baro patiskum ya ce to filin yau da gobe a gaskiya wannan maudu'i naku na yau yana da amsa don kuwa mafi yawan malaman da ake ɗauka ba masu ilimi ba ne su da kansu balle su koyar. Wallahi akwai wanda na gani malamin firamare ne amma bai iya rubuta wasikar Hausa ba don haka ya kamata ana tantance duk wani malami da za a ɗauka koyarwa a makarantunmu na firamare da sakandare. Idan aka fara haka to karatu zai fara samun gata da fatan Allah ya ba mu ilimi da masu koyarwa hazikai amin. Sai da Kaino Inuwa Hadeja Albani ya ce matsalolin na da yawa amma ga wasu. Na ɗaya rashin mai da hankali na malamai su koyar tsakani da Allah. Na biyu rashin ƙwarewa ta wasu malamai. Na uku, ƙarancin kayan aikin koyarwa da kuma yadda ake cusa ɗalibai a aji sama da ɗari. Alhali ajin a ƙa'ida bai fiye ci mutum hamsin ba. Na hudu, rashin baiwa malamai albashi isasshe. Na biyar, rashin duba malamai domin ganin yadda suke koyarwa da kuma rashin hukunta duk wani malami da ya karya ƙa'idar koyarwa. Na shida, wasu ɗaliban ba sa mai da hankali akan karatun wasu kuma iyayensu ne ba sa sa ido kan 'ya'yansu game da yadda suke karatun mm. allah ya kawo mana sauƙi matsalolin dai da yawa sai sako na gaba ya ce suna na ciro ma mai turare dumjiya jihar da magaram nijar yau da gobe ni a nawa tunanin rashin ɗaukar ƙwararrun malamai daga firamare har zuwa sakandare waɗannan suna sahun gaba gaba wajen dakile ilimi a najeriya kai har ma da ƙasa ta nijar sai dai mu ce allah ya kawo mafita ita kuma gwamnati ya kamata ta tashi tsaye wajen yaƙi da ɗaukar malamai marasa zurfin ilimi a matsayin malami idan ana haka insha allahu matsalolin ilimi za su zo da sauƙi. allah ka shige mana gaba gaba a dukkan lamarinmu amin yau da gobe ku tashi lafiya an ta halima da usman kabara to muna godiya to maryam sai kuma saƙonmu a shafin twitter inda at dan fulani mubi yace at voa hausa haba yan uwa me laifin malamai a nan ta yaya zaka aje magidanci ba albashi yana aji yana tuna gidansa babu masara da me za su ji sai daga karshe at baba gana zango yace at voa hausa kalubalen da dama kamar rashin kyautata albashi karancin kayan aikin koyarwa da rashin sanya 'ya'yan masu mulki makarantun gwamnati. Mm-hmm. Halimatu. Masu saurari ya kamata su saba da eh. wannan murya muryar muryar bugaji. Eh, Saboda kaga ya ce muna gaishe ku Halima da Usman. Eh. To da Maryam. Kwarai. <laughs> Yawwa. Ga nan kawo. <laughs> To mun tuntuɓi abokan hulɗarmu ta kafofin sadarwa su taimaka mana da ra'ayoyin yara 'yan makaranta daga sassan Najeriya daban-daban. Ga tsarabar da suka aiko mana, za ku ji yara 'yan makaranta da bakinsu suna faɗar abubuwan da suke so a makaranta da kuma waɗanda ba sa so. Assalamu alaikum sunana Umma Alkhair Musa daga makarantar Rangazar Secondary School. Gaskiya abin da ake mana ba ma jin daɗi kamar ka je gidanku da nisa za ka tafi makaranta ka je bakin titi kafin ka samu mota ka tafi makaranta in ka je makaranta ku za ka je a sa ka ko kallon rana ko irin an yi kashin na a bayan aji a sa ka ka wannan ka ɗauka wannan ka ebe kuma sannan ka zo aji in ba a muku aiki ba ka zo ka ɓata kuɗin ka ga ba ka da kuɗin komawa gida gaskiya abin da suke mana gobe kamu suke mana mu ji daɗi gobe Allah amina ke Allah Allah mu koma kamar yanzu an kafa gasa an ce za a je gasa to kamar in ka ci za a iya baka kyautar biro jaka sandal hada littattafai da sauransu in aka baka wannan gaskiya kai ma za ka ji daɗi suna na fatima isa ina makarantar gwagwaro primary school kamar irin duka in kai latti ko kuma a saka wankin bayan gida ko shara musamman ma kyauta idan aka aka yi wa mutum kyauta ko idan yana da kokari aka mai kyauta goma aka so ka ƙara yin ƙoƙari don a baka sunana Musa Adam ina makarantar gwamnan Secondary Commercial School abin da ba masu a makaranta shine malam malami in ya shigo sai ya kama wasa da ɗalibai ya ƙi abin da ya kawo sa kuma har period din shi ma ta fita bai yi abin da ya kawo sa ba da kuma malamai sai suke duka kan abin da bai kai ya kawo ba kuma prefect ba sa yin aikin da ya kamata da koyi malam fula ta iya in ya shigo ajin iya mana iya mana lesin mai daɗi kuma muna jin daɗin ta har gobe ma ya sa an muna so gobe ta yi koma makaranta kuma lokacin sallah ya makaranta ana fitowa da mu mai break mai sallah tukunna mu koma aji ai period biyu tukunna a tashi sunana aisha suleiman sunan makarantar mu dangana Government Girls Secondary School. Idan malami ya shigo za a yi aiki kuma za a yi aiki yanda zai yi aiki yanda za a fahimta. To gaskiya ina jin daɗin wani abin sosai. Wata rana idan mun zo ba za a yi mana aikin komai ba haka za mu koma wa'insu inda kafa suka zo haka za su koma wa'insu kuma in sun zo sai dai kawai su kashe kuɗin break su fita. To gaskiya ba na so gobe ta yi in koma in ba abin da ake yi. Sunana Ma'aid Jamil. Suna makarantar Prolific International School. Ba sa mana abin da muke so kuma idan ka zo na ɗaya sai a sa mana biyu. Mu ma ba mu sani ba. Suna mana waƙa. Idan an zo lesson ya a ringa yin abin da za a faɗa. A koma aji sai a shiru idan ankul ɗinku ya zo sai a gaida shi idan ya ce a zauna sai a zauna. Sai a fara karatu. Bilkis Ilyas Muhammad Mai Tijjani Bell Science and Technical College. Ina zuwa sport ina son subject in CCA in yana bani sha'awa kuma ina son PHE shi yasa nake so a koma mu ci gaba. Maths da basic technology ban ina su ba shi yasa bana so ma a zo a yi su. Sunana Mubarak Ilyas Muhammad makarantar Dawakin Tofa Science College. Abinda nake jin daɗinsa nake so a koma makaranta saboda muna yin literary muna zuwa press club shine abin da yake kamar mas ba na son shi wallahi sosai na iya amma wani ba na gane sosai to suna na zafi Abdulkarim daga makarantar Satkat Academy English da mas kuma ina son in koma in ci gaba da ba na son geography Maryam Salihu class 4 gaskiya na fi jin daɗin mas wasanni wasanni sa abin nan stambo su langa gaskiya na so to me kuma abin da baki jin daɗin sa wanda ba ku da shi a makarantar gaskiya bayan gida sai kuma ruwa kenan yanzu to an ce ana so a yi gyara a makarantar kuma kike so a fara muku famfo na ruwa mm. sai mai kuma sai a gyara bayan gida kenan wajen zama ma gaskiya ba mu da shi kamar mutum nawa suke hawa benci ba bencin ma babu benci ko guda ɗaya a me kuke zama tun. a ƙasa farko sunana abdurrahman isa ina class primary 4 ne eh to ana kira mana suna kan lokaci kuma bayan haka ana shigo a makaratu amma amma dai malaman wayan su daga cikinsu idan sun shigo ba sa mana kyakkyawan bayani wanda za mu fahimta sai su fita a makarantar da ya kaga yanzu a cikin makarantar babu ruwa babu ruwan da za a ce da a tona rijiya a ce da a sha duk babu wannan a ƙasa muke zama sai dai mu sai dai mu zauna akan takalman mu sannan ba a ba mu littattafai kuma ga sunan nan muna kallon su a cikin labulari tarin su guda kowane subject akwai a cikin wajen ba taba shiga da mu ba sai su ɗaya ba abin da kuna mana kawai an nuna mana yadda suke in an ci kana ana so a yi gyara mai kake so a fara gyarawa eh to yanzu dai in ana so mai gyara an ana so a mana gyara shine muna so a kawo mana malamai wanda za su na karantar mana inda da mu gane kuma sai maganan benci gaskiya ba mu da benci inda da mu samu kan muna so sai kuma magana tafan da ana magana wa malamai akan suna shigar da mu suna koya mana yadda da mu yi makaranta yadda damuwa gaba da makarantar da yansu. hawa Muhammad. Ajin kina. Class 5. 5 na. Pride B. To, me abin da ke fi miki daɗi a makarantar ku? English, Maths, Social Study. To kamar yadda malaman suke koyar muku kuna jin daɗi? Ke eh, ba na jin daɗin zama a ƙasa kuma suna mana wasanni. kuma muna ina son gadar istanbul su sauran wasa kamar me abin da kike so a fara gyara muku a makaranta wajen zama famfo ginewa bayan gida fatima abdullahi usman ajin nawa shida a firamare 6 nawa 8 abubuwan da ake muku a makaranta wanda ake muku daidai kuke jin daɗi Agric, Mass, English, addini. To, me abin da kuma baki jin daɗi wanda ba ku da shi a makaranta? Ruwa, gurin wasa, bayan gida, bencina ba a bamu, littattafai ma ba a na karatu. to yanzu an ce me kuke so a fara gyara muku a makaranta ke me kike so a fara gyarawa ruwa ruwa na sha eh sunanki Maria Abdulhamid Ibrahim 6A muna son haka kamar su English haka su math su social study education civic education duka bayan karatu a zaman takewanku na makaranta me kuma kike jin daɗi ba mu da bayan gida haka ba, ba buta babu kujeru ba a ba mu textbook na karatu haka sai gurin wasa da kuma dai aji haka sai ruwa muna da bukatar ruwa yanzu an tambaye ki mai kike so a fara gyarawa a makarantar ku mai kike so gurin shiga haka a gyara mana kamar a sa kofa haka dai a sa a rufe mana gate sai kuma a gyara mana ajujuwa wurin da suka babballe haka amma a mana makarantar mu dai ya yi ful ba abin nan dai haka Profesa Yusuf Alhassan na Jami'ar Kansas a jihar Missouri a nan Amurka, ƙwararren malami ne a ɓangaren kimiyya da fasaha wanda ya taɓa komawa Najeriya domin ya bada gudunmawar shi amma daga bisani ya dawo nan Amurka ya ci gaba da aikin shi. Usman ya tattauna da shi akan matsalolin ilimi a Najeriya. A halin yanzu duk wani ɗan Najeriya wanda ka tambaya wanda kuma yake da kishin ilimin da kuma son ƙasar ta ci gaba, hmm. ce maka gaskiya ilimin Najeriya ya Mama ya faɗi ba ya tunsira a ci a wannan hali da muke ciki saboda me makarantunmu daga second daga elementary har zuwa kamar yadda ce ma ilimi game da secondary eh. to abubuwa ne zan ce sun kai lahaura la saboda dalilai da yawa mm. misali akwai faduwar zance shi kansa mai ake cewa eh, standard na ilimi sa ko martabar sa. Eh, turbar mm. banda wannan mazanci ita ƙasar najeriya tukuna hmm. ina matsayi ta ɗauka ko kuma za ta ɗauka game da wannan mataki da cewa wani standard ne muke amfani da shi na san a hmm. da can lokacin da na dan makaranta da kuma kafin man fara karatu hmm. karatun wato ainihin irin ah, na kasar ingila muka ara muka yafa ko kasar ta ala ta yafa mm. ake amfani da shi to kuma akwai zan ce bambance-bambance na kasashen duniya da aka kawo ƙasar so ni mm. a fahimta ta a halin yanzu a ƙasar najeriya ban san wato wani zan ce standard muke amfani da shi ba ko kuma wani tafarki muka ɗauka na ingila ne muke fama da shi ko kuwa na amurka muke fama da shi ko kuwa a duk wato haɗin gambiza muke ko kuwa na irin kasashe irin su asiya ko kuma kasashe irin na kasa irin ta rasha da sauransu mm. to in ka duba wato abin hargitsa yake babu a takaice alkibla ni a yadda na fahimci abin eh. wato masu mulkin najeriya gaba ɗaya daga gwamnatin tarayya zuwa jihohi ya kamata ake tsayar da tafarki mm. da suke son wannan ƙasa ta bi mm. wani titi za ta bi gabas za ta yi kudu za ta yi arewa za ta yi yamma za ta yi to ya hmm. kamata a tabbatar da wannan tafarki tukuna hmm. to kaga idan an san alƙiblar to duk wanda ya je zai sallah ya je alwala ya san inda zai fuskanta hmm. misali kenan me nake nufi idan an tsaye da wannan standard ko tafarki daga kan elementary zuwa uh, university da kwalejoji uh, na polytechnic da kwalejoji of uh, na ilimi education da sauransu to za a san inda da aka dosa kuma duniya ta ci gaba lokacin da kai karatu ne karatu muna fara daga elementary ne to amma yanzu mu a nan kasar yaro ko yarinya yana farawa daga shekara biyu abinda muke cewa kin da gatin you know a zo pre eh, primary school hmm. kafin ma a zo a zancen da sai mun shekara bakwai yanzu yaro daga shekara biyu ko yarinya suke fara karatu to kaga wannan ya bawa yara dama a ce sun samu wani kyakkyawan wato foundation da bahaushe yake faɗa ko kuma kyakkyawan shiri tunda da ni da kai sai da muka shekara bakwai muka fara eh, elementary aji ɗaya to ka gani mm. to kaga wannan shekaru kamar biyar da yaro zai fara samu to ba karamin mm. wato harsashi bane aka sa masa na tafarkin wato wannan hanyar ilimi da zai ɗauka to kaga ɗaya kenan wannan muna neman wannan ci gaban a ƙasarmu abin da ake cewa wato early childhood education da turanci eh. to kaga ba mu da shi wannan eh. yadda na fahimta Yan eh. gaskiya na zaga makarantu na gani ba ma kamar su irin Kano State Polytechnic yan taɓa rikewa ba a mm. hatta university na ziyarce su a cikin jihohin arewa mm. kuma na hira da abokan aiki na na wanda suke rike da university da kuma polytechnic da kuma kwalejoji na ilimi mm. mun tattauna irin mun sha tattauna irin waɗannan abubuwan ko kwanan nan ma da ban daɗe dawa ba daga najeriya gaskiya mm. na ziyarci wasu jihohi a arewa mm. wannan wannan abu da nake muka fara tattauna da kai shine yana ɗaya da su ne mahimman abubuwan da muke ciki banda wannan zancen tafarki mm. gaskiya makarantunmu lalace wato ina nufin gine gine. a yau an waye gari za ka je makaranta ka ga azuzuwa wasu babu rufi hmm. wasu ba ma rufi babu kofofi hmm. babu gurin bayan gida babu kujeru hmm. to da dai sauran irin waɗannan wato kaga wannan wasu abubuwa ne wannan wani abu ne wanda lokacin da ni ina dan makaranta ban san irin wannan baya da za in je makaranta ta in ga wani bangare na makaranta ta ba gaskiya ai farfesa ko mu na baya bayan nan ina gaya maka ba mu ga wannan ba to to kaga wannan yana ɗaya daga cikin illar ilimi da yake samu a ƙasar Najeriya. Eh. To banda waɗannan ilawa idan ma ajin yana da rufin kwano da kuje da kofofi da waye. Hmm. Wato ni lokacin da ne makaranta daga aji ɗaya zuwa har aji bakwai a lokacin aji mu baya ma wuce mu talatin a aji. Elementary one har zuwa elementary aji ɗaya zuwa har aji bakwai. Haka. Balantana ta a secondary da na rumfa. Mm. mu talatin ne ko talatin da ɗaya a ba ma wuce mu talatin da ɗaya aji mm. to amma ni na ce na gani da idona a wasu makarantunmu da kan elementary har zuwa secondary akwai yara misali a elementary yanzu ka jiyo a cikin arewa kasashen arewa da jihohin arewa da yawa za ka je ka samu yara ɗari yara ɗari da hamsin haka to yau ko jiya yaran nan aka baka aka ce kawai ka kula da su ba a zancen koyarwa tukuna kar ma fara ma zancen mm. koyarwa kula da su kawai yaya za a yi mutum ɗaya da ko ku uku ne ko hudu hmm. to wuya a ce za ku iya ya za ku iya tattalin yara ɗari da ɗari ko ɗari da hamsin a hmm. cikin aji ɗaya hmm. to ka kamar yadda malam bawa ke cewa in dambu ya yawa ba ya jin mai wannan fa malami ɗaya ne fa ko malama a aji tana da yara ɗari ko ɗari da hamsin me za ta koyar waye zai saurare ta ta ina gashi kuma a irin nan kasar sai ka ga yara ba su wuce ashirin ba ashirin da biyar sai ga malamai biyu masha Allah banda malami ma ai akwai mataimakin ko mataimakiyar malam kwarai kuwa malama hmm. kowane aji a nan elementary ne ka sani ko hmm. kuma secondary ce akwai ah, mataimakin malami ko malama ba ma irin a elementary school hmm. na kasashen nan da muke ciki a nan ni da kai yanzu haka to amma an ka koma kasan mu kamar na ce muka yaya za a yi malami ko malama ya sarrafa yara ɗari ko ɗari da hamsin to ban da ma'adadin su tukuna yawan babu kujerun zama hmm. so kaga wata illar kenan rufin ma zaka ga rufi ya bude to to har ila yau hata ma allan da za a rubutu da shi ya bagure hmm. hmm. idan ma an ce akwai yaran daidai suke a suna da kujerunsu da komai allan ma da malamin ko malamar za ta yi aiki shi a bagure ki babu yadda za a kai rubutu da shi to kaga irin waɗannan illoli su ne suka haɗu hmm. yau abin yawa hmm. muka shiga wannan matsayi saboda haka in yara ma sun je sunan makaranta kawai dai sun je sun je sun eh, sun je makaranta amma ba abin da suka koya ko ba hmm. abin da za su koyar nan gaba har su zo a ce daga aji ɗaya har zuwa aji bakwai sun yi sun gama ko aji shida na yanzu sun yi sun gama to shi ne ake mamakin cewa ya aka yi lokacin da misali kai kake makaranta kana elementary ina elementary muna jin turanci muna karatu da rubutu mm. amma na yanzu sai su gama primary din ma ba ma turanci ma shan rubutu ma babu shi mm. kai ba ma dan elementary ba har dan secondary haka wanda ya gama zaka gani zai iya maka abin da ake cewa sentence guda a eh. turance ba ai ko na Hausa ma wani lokaci to kaga wannan ya nuna maka mm. gurbancewar ilimi a kasanmu gaba daya to to haka kuma waɗannan wanda suke da wannan illar su ne suke zuwa university suke zuwa irin makarantu irin su polytechnic suke zuwa irin makarantu irin su colleges of education da dai sauransu hmm. to kaga na farko kaga ba su da wani harsashi ko foundation ne na gari na wannan ilimi daga elementary zuwa secondary da suka in sun zo university and course polytechnics eh, me za su koya hmm, inda za su ga na ta turanci kawai ana rubutu to kaga saboda haka yayin da din aka gangan aka su aka fitar da su in sun fita shine yau ake ta koke-koke cewa mm. ai ai ai waɗanda yaran mu ba ma kan ba in university ba su iya komai ba wato na yi nazari da yawa mm. kwanan nan tun ma kwanakin baya mm. na ta duba menene menene waɗannan al'amura da muka na yi bayani da sauran irin waɗannan suna ɗaya daga cikin abin da ya gurɓanta ko ya lalatar da ilimi To banda zancen gine-gine da kuma yawan yara da su. A gaskiya akwai wato rashin malamai na gari. Wanda zan ce gaskiya suna da ilimin koyarwa kuma sun dace su koyar misali a elementary ko a secondary ko kuma a university ko kuma irin su polytechnic. To nan kuma a ina matsalar ta fito? To saboda wannan tushe da muke da shi na farko tun daga elementary da ba a yara ba su da kyakkyawan harsashi ba su da mm. foundation mm. na ilimin su ake gangantawa ake turawa sun ci ma sun ci ma ba su ci ba su tafi magudi da sauransu da muke a harkar karatunmu gaskiya ita ce jawo wannan mm. muke da yara waɗanda gaskiya sun ma je secondary eh, school zaka ga cewa bai ma dace a ce sun shiga ba Mun gane sai da ilimi aka arziki mutane da nan duniya da gobe kiyama mu tabbata ko zan ba shi da ilimi ba mu kai ya ce riba ce ba <laughs> sarki <laughs> to to to to to yanzu ka hammuri mm. Maryam kina tuna da lokacin kina primary kina ai karama a makaranta sosai yawa yaya yaya me me kike tuna da shi ni jiya ne da nake tunawa sai da zan wuce gida na mm. fara wakan nan mm. <laughs> na jirgi i want to go <laughs> sai da ina primary 2 ne a makaranta akwai mm. ah, malamin mu mai koyar da wake-wake a class to yanzu za ta wuce sai ta fara kwashe kayan ta fara ce I want to go <laughs> mu sai mu ta kaya iya eh, iya a kwashi alhamdulillah masha Allah dai kun ji Maryam bugaji kai fa malam Usman wallahi ni wani malami nake tuna ya ki fita a raina sunan shi malam Isa ko yana da rai ko bai da rai dai wanda ya san shi a jar kasa primary school saboda me kake tuna shi nan ka bara jar kasa aji mm. ɗaya biyu uku mm. wa zai iya karanta magana jari shi in ya shigo labari a karanta littafin hausa yau ga littafin hausa yana mun ah, amfani shi shi sa ka iya tsara labari ka zama fardusa sai in samu in karanta hausa ta mu zauna ya ba mu labari yana da kirki yana da lallaba bai dukan kowa ban taba gani ya ki kowa ba bari mu mm. leka facebook Sade Sa'idu Daura ya ce ilimin zamani wani abu ne mai mahimmanci amma sai dai kash wasu gwamnatocin ba su ba harkar ilimi mahimmancin da ya dace ba. Shi yasa ake hiskantar ɗimbin matsaloli na koma baya hmm. kamar yadda take faruwa yanzu a Nijar tsakanin gwamnati da malaman jami'o'i. ɗaya? ba na ɗaya. Hassan Abdul ya hmm. ce lamarin ilimin zamani a Najeriya musamman na gwamnati sai haƙuri Allah da ya gyara. Amin. Da fatan gwamnatocin za su gyara kuma jama'a ma masu kuɗinmu. Mm. Masu kuɗinmu ya kamata su gane mahimmancin shigowa wannan haraka ta ilimi. Su mm. zuba jari. Tunda shi ma in ma kuɗin suke zo akwai kuɗin a ciki in ka sa jarin naka. To, mm. ma saurare iyakacin shirin kenan sai gobe yanzu a madadin. Usman Ahmad Kabara. Tare da Maryam Bugaji. Da Jun Leathers Gresham wanda ta haɗa mana sauti da injiniyan Mr. Shadrack Halima Jimarau ke sallama da ku. Ku huta lahiya sai gobe da izinin Allah. ba ruwanta a yau da malalace eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari.